يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 yanwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau asabar muna sha shi daga watan ramadan hijira 1441 ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wacce ta yi daidai da yau muna tara ga watan biyar shekara ta 2020 lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma da ƙoƙarin sanin ma'anoninsa a wannan makaranta ta ramadan da ke gudana duk shekara a yan uwa in ba su manta ba muna cikin suratul arab a jiya mun tsaya kan ayata 43 a yau za mu tsora kan ayata 44 mai allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون na'am Allah madaukaki ya ce wa na da ashabul jannati ashaban nar a wato ‘yan aljanna suka kiraye ‘yan wuta, an ƙadi waje da na ma wa'adana rabbuna haƙa suka ce masu haƙiƙa mu mun sami abin da Ubangijin mai mana alƙawari, haƙan, a gaskiya ga shi mun gan shi ƙarara, fahal wajattun ma wa'ada rabbukum haƙa, shan kuma kun sami abin da ubangijin ku muku alkawari na gaskiya halu na'am suka ce yi fa'azana mu'azzinun bainahum alla'anatullahi ala zalimi can sai aka sa mai shele shela mai kiraye kira tsakaninsu wato ainihin azana mu'azzinun fa'azana mu'azzinun bainahum a tsakanin yan wuta da yan aljanna sai mai shele-shela Allah a ala zalimi la'anta Allah ta tabbata ga azzalimai allazina yasudduna an sabilillah waɗannan da suke toshe hanyar Allah wa yabghunaha wajen suke ƙoƙarin mai da ita wato su karkatar da ita su hana mutane binta wahum bil akhirati kafirun wanda su game da ranar lahira masu kafirce mata ne ba sa imani da ita to wannan wato ana ba mu labari ne na abin da zai guda da gobe kiyama a bayan an gama hisabi yan wuta da yan aljanna da wasu kuma da za mu ji su a nan gaba a nan wurin wato takari'i abin da ake ce mu takari'i da taubehi gwalewa tambayar da take amsa ta ba ta da daɗi ai maka tambaya sadda amsa yadda za ka ba da ita ba ta da daɗi amsar shine takari da taubehi da kuma tabbatarwa da irin kowane mazaunin da za su zauna sai ya zama su 'yan aljanna ne za su kira 'yan wuta su ce masu shin mu dai yanzu halin da muke ciki mun sami abin da Allah ya mana alkawari da na ma wa'adana rabbuna haqqan abinda ubangiji mai mana alkawari shine na aljanna da abinda ke cikin ta da sifofin nan nata da aka yi ta bamu labari yau gashi ƙararrab duk mun gansu kaga su yan aljanna za su tabbatar da alƙawarin da aka masu gashi sun imani tun a duniya sun ta aiki don ƙoƙarin samun wannan alƙawari na ubangiji to yau ga su a ciki daga nan kuma sai su juya su tambayi ‘yan wuta fahal wajattun ma wa'ada rabbukum haƙa shin kuma kun sami abin da ubangijin ku ya muku alkawari za ku samu a ga nan wurin su ma za a tambaye su su ‘yan aljanna ne za su tambaye su ta wurin kaga amsar ba maganan musu a nan inda kowa ya tabbata ya ji kowa abin da yake ciki ko ya ga abin da ya gani sau haka kaga amsar ƙalu na'am eh mu ma abinda aka yi alkawari na wanda ya saba ma Allah zai shiga wuta gashi gata nan mun ganta kamar yadda can wata ayar wato ainihin ake ba mu labari wato ainihin akhbar ta'ala fi surati safat an allazi kana lahu fari wato qarinun min al kuffar wanda yake da aboki cikin kafirai da gobe kiyama shi ma zai ce fatala fara'ahu fi sawa'il jahim sai ya leka can sai ya hango shi cikin tsakiyar wutar jahannama wutar jahim ƙala sai ce tallahi in kitta la turdin wallahi ka kusa nima ka jani in shiga inda ka shiga nan kaɗan ka jani nima in bi ka in biye maka in halaka inda kake nan in yi zan ina wurin walaula ni'imatu rabbi lakuntu minal muhdari ba dan ni'imar da Allah Ubangiji na ya yi man bada na kasance daga cikin muhudari na masu halarta wannan wutar ta jihin nima da yanzu ina ciki wato ana nuna mana yadda mugun aboki yake in ka biye mashi halaka ka zai inda yake kan halaka ka halaka kuma inda zai shiga ka shiga gobe kiyama saboda haka afama nahnu hannu wato ainihin afama nahnu illa mautatan al'ula wa ma nahnu ni mu'azzabin abinda suka rika karatawa tashin kiyama kenan yanzu mu masu mutuwa ne sannan kuma akwai wata mutuwa to akwai illa mautatan al'ula in ma mutu mutu ai na mutuwa farko ba a sake wata kuma ana ba a sake tashi wa ma nahnu bi a ba a tashe mu ba kuma ba a yi mana azaba ba kaga inkarin tashin kiyama kenan kuma kafirci ne wanda shi ya kai shi to gashi an mutum kuma an tashin kiyaman kuma gashi ya tsinci kanshi a wuta tsamo-tsamo abokin shi da Allah ya tsare bai halakan ba ya hango shi a ciki wato haka zai faru abin sai kaga kamar a fim yadda 'yan wuta da 'yan aljanna abin da zai ta faruwa su 'yan aljanna jin daɗi ne don suna cikin niima su ko 'yan wuta tambayar da za a yi masa da amsa duk tambaya ce mara daɗi sannan amsa ma mara daɗi ce Allah ka tsare mu saboda haka sai ake nuna mana fa azana in sun amsa sun ce i sun ji to sai mai shela shela bainahum tsakankanin su tsakankanin ko ka yan wuta ko kuma gidan wuta da gidan aljanna dai abu guda ne Allah anatullahi ala zalimi ta Allah ta tabbata kan azzalimai azzalimai anan su ne mushrikai dan da yake zalunci yana hada Allah da wani wajen bauta ba zaluncin da yake shi waye ne azzaluman suwaye mushrikai su ne allazi ne su duna an sabilillah wanda suke toshe hanyar Allah ba sa so a bita ko da dukiyarsu ko da mulkinsu ko ko da ikonsu ko da shaidancinsu wai buguna ja kullum kokari suke su sa hanyar Allah wato su karkatar da ita yadda ba za a gane ta a bita ba wahum bil akhirati kafirun su game da lahira masu kafirce mata ne kaga aifi uku kenan eh toshe hanyar Allah sannan hanyar Allah su barin karkatar da ita Sannan lahira kuma ba sa imani da ita kafirce mata suke yi. Wannan shi ne kai sutu, Allah ya ɗarim. Me Allah ya ce. Kwabai na kuma hijab. Wannan aro firin jarumi ya yi kuna kullum bisimawun. Hmm. Wana dau Ashabar Jannati an salamu alaikum. لم يدخلوها وهم يطمعون نعم الله ملوك نعم قاعدة ساقير تقبل وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين نعم الله ملوك يتي وبينهما حجاب wa bainahuma hijabun wato tsakanin su za a sa wani shamaki ko wani garu kenan ko wata katanga wa alal arafi rijalun ya'rifuna kullum bisimahum sannan akan tozan la'arafi akwai wasu mazaje su kuma ya'rifuna kullum bisimahun sun san dukkan bangarori biyun nan da alamomin su da siffofinsu sun san su suwa kenan in sun wai su suna tsakiya ne eh, shi abin da yake ce ma al'araf shi wani tozo ne ko ka ce wani tudu ko wani ko wata katanga wacce take tsakanin wuta da tsakanin aljanna to tana tsakiya shi tudu kun gane da kyau ana iya kiran shi sur kamar yadda za mu ji a gaba katanga kenan ana kiran shi a araf sannan kuma ana kiran shi hijab hijab kamar shamaki kenan an kace kuma a arab tozo tudu shi yasa ake kiran wato abin din zakara wannan zankon nashi ake kiran shi urf sannan ana kiran shi kuma a ainihin hijab hijab abin da ya sha makance wuta ne kuma ya sha makance wato aljanna kenan a kamar yadda ya zo a wata ayar Allah ya ce fazuri ba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'azab Allah madaukaki yace aka doka tsakankanin su da wata katanga shine sur kenan lahu babun batinuhu fihi rahma wato yana da wata kofa daga ciki akwai rahama wa zahiruhu min qibalihi al'azab daga baya kuma zafi ne da azaba kamar ka ce AC kaga bayan ta zafi in ka je take busarwa shi kuma sanyi to haka ainihin wannan katangar take ta ɓangaren jahannama zafi wuta kenan ta ɓangaren aljanna kuma sanyi wannan yana tsakiya shi na Allah ya ce wa bainahuma hijabun tsakankanin su 'yan wuta da 'yan aljanna akwai wani shamaki ko wata katanga wa alal arafi rijalun akan dai ita wannan katanga ko tozan akwai rijalun wasu mazaje na musamman yarifuna kullum bisimahum sun san dukkan kowane ɓangare da alamominsu in sun kalla sun ga 'yan wuta za su iya gane su da sun san su da siffofinsu da alamominsu na hasken fuska da wurin wanke alwala da sauransu da nashaƙi da annashuwa da fuska suke yi in sun waiwaya wajen 'yan wuta su kuma za su gan su da baƙaƙen fuska da jiki babu kyau da kuna da sauransu shine Allah ya ce ya rifuna kullum bisimahu wanadau ashabal jannati an salamun alaikum su wannan ashabul araf na kan tozo sai su kirayi ashabul jannati yan aljanna su ce an salamun alaikum amince tabbata gare ku lam yadkhuluha wa hum yatma'un su ba su shige ta ba su waɗannan na kan tozan amma dai suna kwaɗayin su shiga ga 'yan aljanna can suna hange suna ganin ni'imar da suke ciki su kuma suna daga kan wannan tozon suna hange suna masu suna masu sallama amince tabbata gare ku wa iza surifat absaruhum tilqa ashabin nar idan aka juyar da fuskokinsu wato ganin su kenan ta bangaren ‘yan wuta qalu su dai na kan wancan tudu sai su ce rabbana ya ubangijinmu la ta ji na ma alkawamin zalimi har ka samu cikin waɗannan mutane a Ka kaga can kotun ba komai sun masu sallama amince tabbata a gare ku ko nan kuwa in aka juya fuska su kaga ce aka yi fari ba su suka kalle su ba yan aljanna su da kansu za su kalle su kuna ganewa tun da can ni'ima ce ko eh sai su kira su wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum su za su kalle su su kira su su ce amince tabbata a gare ku an adam kullum inda ni'ima take nan yake kuma ita yake so amma a yanzu rayuwar ta duniya mun kasa gane wannan ba wurin ni'ima sama da aljanna kuma a nan yanzu ake neman ta wata wannan ni'imar a yanzu duniyan nan to kaga su suna tsakiya wani yanayi wanda yake gashi nan dai a a wannan lokaci sun karkata sun an juyar da fuskarsu sai a juyar da fuskarsu shine wa idza surifat absaruhum idan aka juyar da gannansu kaga ba su juyar ba su ashabin nari ta wajen ɓangaren yan wuta qalu sai su ce rabbana la taj'alna ma'al qawmi zalimin Allah karka sanya mu wato ainihin tare da mutanen da suke azzalumai muna ganewa da kyau to kaga malaman tafsiri sun ta magana akan su suwaye ne sahabul arab din nan sahabul arab an fassara daban-daban amma duk a dunkulaka iya cewa abu bi ne na farko dai abinda duk dalilan da aka kawo suke tabbatarwa mutane ne waɗanda aikin suna alkhairi da na shari'a daidai wa daida an auna aiki kun san abin da ake so a sami rinjaye na wato hiffa ma'auna auna aiki alheri rinjaya shi kenan sai aljanna ko? ko kuma aikin shari'a yawa kuma sai wuce Allah ya tsare mu to da aka auna aikin sai zama daidai wa daida 50-50 misali alkhairin da sharrin daidai wa daida to ya zai da su aljanna za a sa su aikin su bai rinjaye ba wuta za a sa su aikin su bai rinjaye ba na shiga wuta to waɗannan su ne ashabul araf sai a aje su akan wannan tozo tara su a aje su a wannan duka sauran ruwayoyin wasu ba su inganta ba wannan dai shine na cewa aikin su ne yayi daidai yayin da aka auna aiki da aikin waɗancan da waɗancan to sai ya zama cewa a lokacin su suna sha'awa su ma a sasu aljanna ba su shiga ba amma dai suna fata wa hum suna kwaɗayi su ji su sun shiga an fahimta da kyau to waɗannan su ne a sabu arab suna nan a irin wannan yanayi a tsakiya kenan ba a sa su aljanna ba ba a sa su wuta ba amma suna hangawa su ga 'yan aljanna su kwaɗayin su shiga kuma a kaɗa fuska su wajen 'yan wuta su hange su su ji azabar da suke ciki da hucinta da saura su nemi Allah ya tsare su kada ya sa su cikin wannan yanayi mara daɗi kuna fahimta da kyau to haka dai shi yasa kullum ake so a samu ma'auni kai ta ƙoƙari kana aiki gwargwado Abin da za ka iya fata Allah ya sa ma'auninmu ya rinjaya na lada ma'auninmu na alkhairi ya rinjaya to mai Allah ya ce ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا قالوا ما أغنى عنهم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى Allah maɗaukaki ya ce wa na da ashabul a'arafi rijalan ya rifuna simahu wato ‘yan su wannan ashabul a'araf wannan da suke kan tozo na la'araf za su kira annida shi ne kira da sauki mai ƙarfi yadda kowa zai ji ka to za su kira kun gane wa na da ashabul a'arafi rijalan wannan ma'abuta zama kan tozo na la'araf za su yi wasu mutane ya arifu na bisimahun wanda sun san su da alamominsu da suka san su tun a duniya ƙalu su ce masu ma'agana an kum jam'akum wa makuntum ta abin abinda kuka kasance kuna tarawa na dukiya ko na ‘ya'ya ko na wani matsayi a yau gashi bai wadace ku da komai ba wa ma kuntum tastakbirun da abin da kasance kuna girman kai da shi na kin karbar gaskiya yau duk bai muku amfani ba a duniya kuna ganin kamar duniya ta ce ko kuma tare duniyar ma shi zai sa dole a sami lahira a sami aljanna ko kuma girman kai da jiji da kai shine yadda kuka ce a duniya nan ma haka ne sai su kira su su asabu la'arafa za su tsinkayi yan wuta da za su gane su a cikin sun san su wanda sun san su a duniya da girman kai sun san su a duniya da sun tara duniya da abin da ke cikinta na ƙawa ko kuma na matsayi ko na jin su wasu ne duk wani abu da ake tara alfahari da shi sun tara shi to sai su ce da su ma aka na ankum jam'ukum wa ma kuntum tasakkiru an ka kasance kuna jam'in sa kuna tara shi ko na dukiya ko na 'ya'ya to duka yau bai amfane ku da komai ba da abin da kasance kuna na girman kai a ha'ula'il lazina kasantum la yanaluhum Allahu bi rahma yanzu waɗancan talakawan da ga su can cikin aljanna kuka rantse kuka ce Allah ba zai same su da rahamarsa ba har kuka rika rantsuwa cewa ba za su shiga ba yanzu ga su can kuna garin su talakawa ne kila ba kowa bane kuna rena su kuna wulakanta su har kuna rantsewa cewa Allah ma ba zai same su da rahamarsa ba to ya same su tun da rahamar tashi ce sun bi Allah sun bauta mashi ba su girman kai ba kuma sun bi yadda yake so sun bi manzonsa sun zuga sun su a cikin aljanna su ma muna hangen su kuna ganewa daga nan magana ta kare sai ce udkhulul jannata la khawfun alaykum wala antum tazanun sai a ce masu ashabul la'arab da suke tsakiya suna ta kwaɗayi suna ta fadanci suna ta abin nan tunda can lahira ce ba wani aiki da za su ɗan ƙara mizanin nasu ya rinja an riga an gama kai wato da muna ganewa yan uwa duniya nan ne wurin neman aljanna ka duba wasu wani abu za su dan kara ya rinja amma ba a aikin da za ka yi a can a sa ka amma ka je da suke ta yi can su karkata wajen aljanna su faɗa abin da za su faɗa musu su karkata wajen yan wuta shi ma su faɗa musu ga dai suna ta yi ne dai ƙarshe a sa su aljanna to sai a ce udkhulul jannata ku shiga aljanna la khawfun alaikum wala antum tahzanun kuma ba za ku baki wato ainihin babu sauran tsoro a gare ku kuma kun wato wala antum tahzanuna kuma ba za ku kasance za ku ƙara samun wani wato bakin ciki ba eh tsoro shine abinda ainihin kake zaka kana jin tsoro me zai same ka kamar irin rayuwar duniya tsoron tsufa tsoron mutuwa tsoron rashin lafiya ko tsoron talauci tsoron waye duk waɗannan su ne alkhawfu alhuzunu kuma abin da ya wuce ka riƙa nadama shi kana bakin ciki mutum ne yana kuruciya bai yi karatu ba bai bi Allah ba har da ya tsufa ya kwataccaɓe lokacin da kuma ba zai iya ba ka ganin me zai bakin ciki zai akan abin da ya wuce kuruciya ba za ta dawo ba bai yi ba ya sami dukiya bai ake alheri da ta ba shi da kuma ta ƙari me zai yi bakin ciki to su 'yan aljanna duk ba wannan ba tsoro wani abu wai yau ko tsufa zai zo ko mutuwa ko ciwon kai ko zazzabi ko waye ko talauci babu shi la khawfun alaihim wa nan sai ka ce la khawfun alaikum babu sauran tsoro a gare ku sanan wala antum tazunu kuma ba za ku bikin ciki ba wato Allah zai cika musu da rahamarsa da tausayinsa da jin kansu saboda rahamarsa ta yalwaci komai wa rahmati wasa'at kulli shay' rahamar Allah ta yaloci komai saboda haka ta riga fushinsa sai ya cika musu da rahamarsa shi kenan su masu ce su shiga aljanna kun fahimta da kyau waɗannan ashabul la'arafi kenan mu je wana da wana da ashabun nari ashabal jannati an ما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون نعم الله دوك كيتي ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة daga nan kuma sai su yanzu ba sauran wasu a tsakiya kinan. sai 'yan wuta su kira 'yan aljanna kira da ƙarfi wanda za a ji kinan. ɗan wuta su kira ‘yan aljanna an afiru alaina min alma ɗan kwararo mana wani abu mana na ruwa ɗan malalo mana domin faru abin da za a ɗan kwararo kinan ko ɗan kwararo mana wani abu na ruwa au min mara zaka ko abin da Allah ya zarta ku da shi na kayan abinci da kayan morewa ga shi nan ɗan san mana wani abu mana ƙalu sai ‘yan aljanna su ce inna Allah harrama huma alal kafiri lallai Allah ya haramta wannan abu biyu da kuka nema Allah ya haramta su ga kafirai ka duba ta harimi lugawi kenan an haramta masu ba wai ta harimi na shar'i ba eh a to shan ruwa eh kafiri ma ana ba shi sha ba haramta mashi ba ko to amma a can ta harimi ne lugawi an haramta ma yan wuta ba za su ba za a ba su kayan aljanna ba eh kayan aljanna shine shan ruwa saboda shi ne rayuwa kayan marmari kayan duk abin da suke so sai su ce ku kwararo mana wani abu ko za mu ɗan sanyi su kuma su ce a inna Allah harrama huma alal kafiri Allah ya haramta su wannan abin da kuka nema akan kafirai eh Allah ka tsare mu da kafirci yan uwa allazina takhadhu dinahum lahawan wala su suwaye kafirai waɗanda suka riƙe addinin su lahawan abin wasa wala'iban abin wargi wa humul 'Hayatu, duniya, rayuwar duniya ta ruɗe su fali yau yawma sahun kama a yau mihim haza to a yau wato za mu ƙyale su kamar yadda su ma suka ƙyale kulawa da wannan yinin namu da zai zo suka ƙi imani da shi suka ƙin aiki don ranar su ma za mu manta da su mantawa kalmar nisiyan a ƙur'ani tana zuwa da ma'ana biyu tana zuwa da ma'anan mantuwa tana zuwa da ma'anar tarku a tark sanan hmm. wurin tark ɗin ne kamar yadda ibn kasir ya ce wato ainihin yadda suka bar dokokin Allah ba su bi ba a duniya to mu ma yau za mu basu a cikin halin da suke ciki shine ainihin abin da ake nufi a nan domin kace mantuwa ya Allah baya mantuwa ko hmm. ɗaya kenan sannan kuma su ma inda mantuwa suka yi ba ka mai mantuwa da laifi ba cewa kullum muke ba lati a zina inda sina aw akhdana karka kama mu da laifin abinda muka manta ko muka yi kuskure Ba da mantuwa ce ba za ka kama su da laifi ba a a kyalewa suka yi suka ƙin aikin da gangan ko shi yasa sai Allah ya ce a ranar ga abin da za a ce fal yawma kama nasu liqa a yawmihim hadha a yau za a kyale su kamar yadda su ma suka kyale yin aiki don wannan rana ta kiyama da za ta zo wama kanu bi ayati na dami da su kasance da ayoyinmu suna yi na musu da jayayya kun ga yan uwa kullum a nan za mu yi kokari mu sami matsera da maguda ita ce lahira a wato ita ce duniya idan lahira aka je shi kenan sai a ga aiki kuma sai a sami kubuta amma idan an riga an je can maganar neman afuwa da neman rahama da neman a ɗan san maka wani abu na sanyi duk babu gashi kamar yadda muka ji anan yan wuce su kirayen aljanna su ɗan san masu wani abu su kuma su ci an haramta wani a gare su to su waye ne wanda suke kafirai aka faɗi su allazina takhadhu dinahum lahwan wa la'iba wanda suka rike addinin su wasa da wargi to kaga sai mu kiyaye da yau a yau harkar lahau da harkar la'ibu wasanni kafiran duniya da suka san wasa shine aikin su kuma shine su dama suke halaka wasu kunga yau sai aka ɗauki harkokin wasanni a duniya aka ba su matsayi aka yi masu hukuma sannan aka kashe masu kuɗi maƙudai duk wata gwamnati ta duniya yanzu za ka ga tawari ma harkar wasanni wato kuɗaɗe na musamman wanda ake kashewa wanda za a ɗauke hankalin yara daga karatun ƙur'ani karatun hadisi karanta sira ta manzo karanta ma musuluncin shi, da kuma ƙoƙarin bin Allah da bauta ba kai ta ma neman duniya yaro ya mai da hankali kan ilimi na zamani ilimi na bincike sai ka ga an shagaltar da shi da harkokin wasa wasan ƙwallo ta ƙafa ƙwallo ta gora da ƙwallo ta dawaki da ƙwallo ta hannu ƙwallon mata ƙwallon maza 'yan shekara kaza 'yan shekara kaza wannan ƙwallo da ake marijistar kenan banda wasanni yau na waya da ake game da zaka ta gani a hada su a tura yaro ake so a ɗauke ma hankali yadda zai zauna ya ta game bai yi tasbihi ba bai tahmidi ba bai karanta wata ayata Alƙur'ani bai haddace bai yi zai taimaka ma iyayensa ba sai ka ga yaro ya zauna yana gem ko yarinya yana ta gem uwarta na aiki ko kuma yaro yana zaune yana ta iyayen shi na aiki su za su yi shara su za su yi kaza shi yana zaune mene wasa kawai an saka an yi waya an sako kayan wasanni a ciki iri-iri da wanda za a yi ta yi wanda suke na nuna tsiraici da wanda suke na nuna fasikanci sannan da wasan da kawai dai kwakwalwa ta tafi to waɗannan aikin suwaye ne aka faɗi kafin cewa lazina ta hazu dinahum la'iban wal hawa wanda suka rike addinin su wasanni kawai wasa shine addini yanzu ya suke kafiran duniya su kashe kuɗi akan wasa kuma su rika tatama akan wasan wa zai ci kaza wa zai ci kaza in aka ci kaza zan ba da kaza zan haka to yanzu shi ake so za ka ga a shagaltar da mu yanzu wannan abubuwan da ta zo ta corona za ka ga in ba sa'a ba matasa yadda suka daɗa nesa da masallaci da kuma corona in ta wuce wa shi wasan dan nan su masu wasan za su dawo da kayansu sai ka ga yara matasa an ba sa shi kin duk sun tafi harka wasanni harkar masallaci kuma an manta da shi sarkar juma'a ba a sallar jam'i an fara manta da ita sallar jam'in ba a damu ba haka haka dai to kaga dole ne mu lura da kyau su waye ne allazina takhazu dinahum la'iban wala hawan sannan wa gharratuhumul hayatud dunya rayuwar duniya ta ruke su yau ruɗin da ake ciki gaba ɗaya duniya mutane sun ruɗe da ita suna ganin kamar tabbata za a yi wanda ko ita duniyan nan ba faurin tabbata ba ce wuri ce da yanzu za ka tarkata yanzu za ka ji mala'ika ya zo ka tattara matsanka ka kama hanya ka tafi lahira ba wurin zama ba ce yanzu yanzu za ka ji an cewa ne ya tafi kuma ya tafi ma ba mu taba ji an cewa ne ya tafi ya dawo ba ya tafi shi kenan kawai ya tafi an kai shi kabari shekara ɗaya shekara biyar diddige shi kenan shekara arba'in kabarin ma an neme shi a rasa shi tun ana tuna da shi ba yake alheri ba an manta da shi to kaga sai mu lura da kyau yan uwa eh san magana da muka ce ainihin a ko fal yawma nansahum kama nasu liqa'ahum liqa'a yawmihim hadha sai aka ce maganar mantuwa babu ita tare da ubangiji a'a kawai sun manta ne sun ki abinda aka ce su yi Allah ya kyale sai da suka kibin dokokin Allah to su ma za a kyale shi shine fal yawma nansahum aina turukuhum kenan ko eh kama na sulika a yau muhim haza kama yadda ya zo a cikin wata surar wato ainihin cikin suratul da Allah ya ce fi kitabil la yadhillu rabbi wa yansa komai yana cikin lawul Mahud Allah baya la yadhillu rabbi wa yansa ubangiji baya bata game da duk abin da ya sani sannan kuma baya mantuwa shi a shekara ba a jingina mantuwa ga ubangiji eh ko da an ce nasullaha fa Hum ma'anar shi shine sun bar Allah Allah ya basu sun ƙi bin dokokinsa to su ma gobe kiyama sai Allah ya kyare su kun gane da kyau kamar wacce aya da cikin sun da Allah ya ce ka a kazalika atatka ayatuna ta ha wa ka kazalika al mutum sa. haka nan mu suka zo maka ka manta da su ba manta ta mantuwa ba ka kyale su da gangan ka kibin su saboda haka kai ma a yau ranar kiyama za a kyale ka cikin halin da za a iya tsinci kan shi mara daɗi wakila li yawma nansakum kama nasitum liqa'a yawmikum hadha cikin suratul jasiya kenan wato za a ce da su ranar kiyama al yawma nansakum a yau za mu kyale ku cikin halin da za ku gan ku a ciki kama nasitum liqa'a yawmikum hadha kamar da kuma kuka ki kuka kyale wannan ranar da za ku haɗu da mu kuka ki yadda da ita kuka ki aiki da ita wannan dina nuna mana kenan ba mantuwa ce wacce take wacce muka sani ba a'a bayani ne wanda ake so a nuna mana na cewa duk wanda ya ainihin wato ibin dokokin Allah da gangan to gobe shi ma Allah zai bar shi da gangan cikin wuta ta azaba Allah ka tsare mu Allah madaukaki yace wato wato wa ma kanu bi ayatina shahadun sun kasance kuma da da suka kasance game da ayyamu suna musu ba sa yarda da su kaga duk in ka tattara kullun laifin kare tayin Allah ko ko jingina ma Allah ƙarya ko kuma haɗa shi da wani wajen bauta ko ƙin abin da duk dai suke kai mutum ga kafirci kuma suke kai shi wuta Allah ka tsare mu ya Allah ya ce ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالهق فهل لنا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون نعم الله ملوكك يتيم <clears throat> walaƙad ji'inahum walaƙad bi kitabin haka ne bi kitabin ala ilmin hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun walaƙad ji'inahum bi kitabin haƙiƙa mun zo masu da littafi anan ibn kasir ce labari ake ba mu dangane da uzuri ga mushrikai wanda aka aiko masu da manzo da littafi tare da shi sannan kuma fayyataccen littafi komansa dalla-dalla saboda haka su ma babu wata hujja da suke da ita ta ƙimbin bin manzan da kuma ƙimbin bin littafin shi ne Allah ya ce wa ina hun bi kitabi hakika mun zo masu da littafi shi ne alƙur'ani fassalnahu ala ilmin mun fayyace shi mun rarrabe shi ala ilmin a bisa ilimi daki-daki hukunce-hukuncensa ya za ka yi sallah ya za ka yi ibada ya za ka yi komai yana cikin alkur'ani a maka ya za ka yi zamantakewa da al'umma ya za a yi shugabanci ya za a yi duk komai Allah ya ce fasalnahu ala ilmi mun fayyace komai na shari'a da ke cikin alkur'ani ba wani abu da aka rage sannan Allah ya ce hudan shi ƙur'anin nan shirya ne wa rahmatan kuma rahma ne da ƙaumin yominun ga mutane wanda suke yin imani a gana so a nuna mana shi ƙur'ani wanda ya bi shi to zai sami shirya kuma zai sami rahmar Allah su waye ne suke samun wannan su ne mutane mu'mini Allah ka saka mu cikin su kaga kamar can inda aka ce cikin wato suratu hud Allah ya ce kitabun uhkimat ayatuhu thumma fusilat min ladun hakimin habib eh kitabun littafi ne na musamman alqur'ani uhkimat ayatu wanda aka kyautata ayoyinsa kawai dake dake ana maka bayanin abin da suka shafi kisas da akhbar na abin da suka wuce kaji bayan muka karanto duka ka ji labarin musa annabi musa da fir'auna ka ji labarin annabi sale da mutanensa annabi hudu da mutanensa annabi lodi da mutanensa annabi ibrahim duk isoshi ka ji shi dalla-dalla kamar kananan da aka yi abin haka kuma ana baka labarin kiyama yadda za ta zo da irin abin da ke cikin aljanna da gara ta da ni'ima ta sai kaga kamar gace gabanka a rika baka labarin wuta da azabar ta ita ba sai kaga kamar gace na a gabanka duwa ke da wannan qur'ani a zo ana maka bayanin hukunce hukunce za ka yi hajji za ka yi sallah za ka yi azumi zakaya za ka yi auratayya saki waye duk shine kitabun uhkimat ayatu thumma fustilat sannan aka fayyace shi aka rarrabe shi dalla dalla shi yasa qur'ani ba falsafa ba ne ba wata magana ce ta zaurance ba magana ce da duk mai hankali zai karanta ya gane ya fahimta saboda Allah ya sauƙaƙe shi wala sanar yasanal qur'ana lizikri fa hal min mudakkir mun sauƙaƙe alƙur'ani saboda ya zan ambato shi akwai wanda zai tunna tuntuni ya gane shi sai Allah ya ce fusulan min ladun hakimin khabir an fahimci ƙur'ani min ladun hakimin daga mai hikima yake shine Allah kenan khabirin mai ba da labarin da abin da ke faruwa shi yasa a nan sai yaka ce fassalnahu ala ilmin ay ala ilmin minna bima fassalnahu bihi kama qala ta'ala anzalnahu bi ilmihi mun saukar da shi da ilimin cikin suratul nisa'i kenan wannan qur'ani kenan a wata ayar ana wato ainihin can cikin wato ibnu jarir yace wa hadhihi al-aya mardudatun ala قوله kitabun unzila اليك wala yakun fi صدرك حرج min litunzira bihi wa للمؤمنين cikin suratul araf aya ta biyu da muka karanto kenan ko to abinda muke so dai mu faɗi a wannan falala alqur'ani shi qur'ani littafi ne na musamman kuma an fayyace shi a bisa ilimi sannan shirya ne da rahama ga mutane masu imani sai Allah ya ce hali yanzu runa illa ta'awila shin ba abin da suke sauraro da jira sai fassara shi tawili ne fassara kenan eh fassara iri biyu ce akwai fassara wacce take theory akwai fassara da za a ganta karara eh a fassara maka abu a ce ga yadda yake to kuma akwai abin da za ka gan shi iri da muzuga shi hmm. to an masu bayanin ƙur'ani komai da shiriya an masu bayanin wuta an masu bayanin aljanna an masu bayanin hisabi an ji an dalla dalla kaga wani cikin qur'ani kiran ba shi ne fassara ba ta farko to ba wannan fassara suke jira ba hal yanzu na illa ta'wila ba wannan fassara suke so ba sun ga ta zahiri in hmm, ta kire da muzu ita ce wuta heran da suka ganta sannan ne za su gane an gata gaban su kamar yadda aka ce ko za a bayyana ta buru zatil jahimu liman yara za a fito da wutar jihim ƙararraga duk mai gani zai ganta ga tana to sai sun ganta ran nan ne ta wilin ran nan ne za su gane fasarar ƙur'ani. duk wacce aka yi masu a nan duniya ba su yadda ba to shi ne sala ce yau ma ya ake ta'awiluhu ranar da fa za ta zo ita waccan ɗin da wacce aka yi masu a nan duniya duk ba su gane ba wacce za ta zo fassarar ya ƙolin lazina na suhu min ƙabu waɗannan da suka manta da shi alƙur'anin tun farko da aka ta gaya masa sun kiji sun bar shi ranar za su ce kadija ad rusul rabbina bil haqq haƙiƙa manzanninmu sun zo mana da gaskiya <coughs> manzannin ubangijinmu sun zo mana da gaskiya ta wannan lokacin mai amfanin faɗin zai an riga an je kiyama ana can ranar da waɗanda suka manta da fassarar ƙur'anin da bayaninsa a nan duniya duk suka ƙiji suna jiran sai sa ta biyu ta zo in an ce wuta ga to gatan sun ganta to ran nan fara nan kuma ga abin da zai faru waɗanda suka manta da ƙura'anin ba su bi shi ba to a ranar kuma za su tabbatar da abin da aka gaya musu can wanda kuma mai amfanin tabbatarwa kuna ganewa shi ne aka ce ya ƙulun lazina na suhu min ƙablo ƙadi za da rusul rabbina bil haq waɗannan da suka manta da shi alƙur'ani suka ƙibin shi suka kangare masa gabanin tashin kiyama kenan a ranar za su ce kadija rusulu rabbi na haq hakika manzannin ubangiji mu sun zo mana da gaskiya fa hallana min shufa'a fa yashfa'u ulana. shin muna da masu ceto yanzu su cece mu za su zo yanzu tun daga halin da muke ciki yanzu wannan da muke rika muke bauta masu muke cewa za su cece mu to yanzu akwai su za su iya kubutar da mu daga halin da muke ciki aunu raddu fa na amala ghairar ladhi kunna na'mal ko kuma za a mai da mu can duniya yanzu a raya mu a sake raya mu a duniya kuma mu sake aiki ba irin wanda muka yi nan ba duk a cikin waɗannan abubuwa biyu wani zai faru hmm? suna faɗin magana lokacin da faɗin ta bai da amfani manzannin mu ubangiji mu sun zo mana da gaskiya a wannan lokacin yawan amfani ikirarin babu sannan ina wanda muka riƙa ɗin nan su zo yanzu su ce ce mu mana su ce mu za su zo yau mai firul mar'u min akhihi ne wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nun yahuni kowa ta kan shi yake a ran nan ba wani magana ka riƙe wani shehi ne ka riƙe wani wali ne ka riƙi cewa wani ka riƙa wanda ba a riƙa ka ce sai zai ce ka wanda ba ka da tabbas wannan ceton ba ka da tabbas akan shi tabbas bayan Allah za annabawa za su ceto annabi zai ceto garanti ko Allah ka samu cikin cetonsa sannan za a ba shahidai za a ba waliyai za a ba shehunai amma kai wanda kare kan kana da tabbas yana cikin wanda za a ba kuma in yana ciki kai kana da tabbas kai kana cikin wanda za a ce ceton ai abu ne sai an ce yayi zai yi bai sai baka bankan shi shi ceton sannan an ce kuma bai isa ya ceci wanda yake so ba sai wanda aka yi sainin akan shi kuna ganewa <coughs> to shi yasa a ranar za su wannan nadama Shan akwai masu ceton mu ne su zo su cece mu kaga babu su to ko kuma nuraddu fana a amala ghayra alladhi kunna na'mal ko za a mai da mu duniya ne mu yi aiki ba irin wanda muka yi ba a baya hmm hasiru khasiru anfusahum hakika sun yi hasarar kawunansu duk wanda bai bi Allah ba yanzu bai bi manzo yanzu ba ya aiki na kwarai yanzu ya bari sai wacce rana ya yi hasarar kansa haka Allah ce adin hasiru an hakika sun yi hasarar kansu wa dhalla anhum ma kanu yaftarun abinda suka sance suna yi na wato kire-kire na ƙarya to a yau fa zalla ya bata babu shi eh babu shi kaga cewa a mai da su din nan akwai can wata ayar cikin alkur'ani irin ta tazo inda aka ce walau tara izo kifu alan nari da za ka ga lokacin da za a tsaye da su akan wuta faƙalu su ce ya na nuraddu ina ma a ce a mai da mu duniya mu gyara wala nukazzibu bi ayati rabbina kun ba za mu ƙara ƙaryatawa da ayan ubangijinmu ba wa na nakuna minal mu'minin za mu kasance cikin masu imani bal badalahum ma kanu kuna min qabl Allah ce bal bari kawai wata magana a mai da su babu ita magana wasu je su yi babu duwan na magana ce babu ita kawai badalahum ma kanu kuna min qabl inda kasance suna ɓoyewa tun a duniya su imanin su yadda shine yau badalahum ya bayyana gare su gashi nan ƙarara kaga ranar nadama kenan ko walau ruddu Allah ya ce kai da za a mai da su din la'adu limanuhu anhum in ma da za a mai sai sun sake komawa a yanzu ba corona ake ba duk ta kulle mutane ba gidan kwallo babu gidan dambe babu gidan raye-raye babu gidan shaye-shaye da iskanci duk yanzu ne yana ke da rufe a duniya gaba ɗaya na duniya yau duk rufe suke ko ana yi ne to kuna tsammanin yin corona ta kawo ji za su dawo ga Allah ne su bi Allah kowa ji za a dabi ai ana corona na janyewa yadda kai tana janyewa za ka koma ka fara sallar juma'a za in lokacin zini za ka ci gaba da tafsiri a masallaci kana ko dai yadda za koma su ma haka za su koma wannan kafiran da kake gani ba wai tuba za su yi wai su dawo kan abin nan ba sai in Allah ya so a'a a iya samun wasu corona ta zama sababin musuluntar su sababin imanin su amma kake tsammanin wai duka kafirai za su dawo su da Allah je abin da za a shiga na wannan bala yana kwaranyewa za su kuma kan annarsu saboda ga abin da Allah ya ce da za a mai da su din walau rudula adu limanu anu wa innahum lakadibun su makaryata ne alkawai azaba ce suka gani shi yasa kullum mu ta godiya ga Allah in ka je irin ayyukan kai sai ka gode ma Allah tun farko Allah ya ka musulmi kuma ya baka kan hanya ta kwarai saboda haka wajibi ne mu kalli wannan sannan kaga can su da kansu za su ce ko kadija at rusul rabbina bil haƙƙi. haqiqa manzannin ubangiji mu sun zo da gaskiya shine Allah ke cewa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula ba mu kasance za mu azaba ba sai mun aika da manzanni za su tabbatar manzanni sun je masu kuma sun isa masu da sako su ne suka kidin sakon da shi yasa za a yi masa uquba Allah ka tsare mu ibn kasir yake cewa wa dalla da aka ce kare khasiru an wa dalla anhum ma kanu yaftarun abin da kasance suna kirkira na ƙarya wato su na farko dai sun yi hasarar su ba hasarar kai sama da mutum yake imani tun yanzu <coughs> yake aiki na gari tun yanzu yake bin manzo tun yanzu ba hasarar wannan har mutuwa ta zo mai Allah ya tsare mu sannan abin da kasance suna yi na kirkire-kirkire zalla anhum ai zahaba anhum ma kanu yabudunahum min la an da kasance suna rika suna bauta ma ba Allah ba zalla duk za su bacci a wannan rana ba wanda za ka gani eh fala yashfa'una fihim ba za su cece su ba a wannan ranar wala yansurunahum ba za su taimake su ba wala yunqizunahum mimma hum fihi ko ba za su tsame su daga cikin abin da suke ciki ba shi yasa wajibi ne yan uwa mu yi kan mu gata tun yanzu mu gyara kurakuranmu mu gyara ayyukanmu da sakacinmu in kana ƙoƙarin aikin to ka daɗa gyarawa idan kuma a'a ba a yi to ƙofar tuba dai buɗe take Allah kuma gafuru rahim ne mai gafara ne zai gafarta mana naga ga kama an nuna man lokaci ko? to Eh? to to ya aka yi naga tana za ku nuna wannan to wannan ayar za ta shiga kenan to bismillah ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه هفيفا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين na'am Allah madaukaki yace inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin lallai ubangijinku shine Allah wanda ya halicci sammai da ƙasa a cikin kwanaki shida sun mastawa alal arsh sa'annan ya daidaita a bisa al'arshi irin daidaitin da ya dace da shi ya gushin lailan nahara yana sanya dare ya rufe rana yatlubuhu hasisa yana neman sa da gaggawa wa shamsa wal qamara wan bi amri rana da wata da taurari dukkan su horarru ne da amrihi da al'amarinsa wato da gudanarwarsa Allah subhanahu wa ala ku saurara lahul khalqu wal amru halitta da umarni gudanarwa duka na Allah ne tabarakallahu rabbul alamin ubai wato Allah wanda albarkatunsa suka yawaita rabbul alami na kuma ubangijin halittu ubangijin kowa da kowa kenan in muka ce wannan aya abin da yanzu take ake so a nuna mana shine tauhidi na rububiyya wanda ke tabbatar da tauhidi na Uluhiya. eh inna rabbakum allahu khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin lallai ubangijinku waye ubangijinku ya za ku kusan shi to ai shi wanda ya halicci sammai da ƙasai gaba ɗaya sannan a wani aka aka wa ma bai na huma da abin da ke tsakaninsu yusu ta ce ayyamin cikin kwana shida na'am malamai suka ce su ne lahadi litinin talata laraba alhamis da kuma juma'a ko su ne kwanaki shida kenan ranar asabar kuma Allah ya kyade ta shine malamai suke kiranta yau sabt yawmul ɗaki na ranar da Allah ya yanke bai a kwanaki shi da na duk ya halicci abin da ya a na halittunsa eh wannan <clears throat> aya abin da take so ta tabbatar mana tauhidin rububiyya waye ubangijin kuma an tambaye ku shine wanda ya halicci samai da kasa in kaga sama kaga kasa kai ka sama ba kansu ba waye su shine ubangiji to shi ya cancanta a bauta mashi kun gane sai aka ce su mastawa alal arshi sannan ya daidaita a bisa al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi wanda ibnu kasir ya kawo magana salafu salih irin su imamu malik su auza'i su sauri su lais su wato shafi'i da su imamu ahmad ishaq bin rahawai ga sunan di da yawan malamai magabata yace abin da suka tafi akai shine yace da a'immatul muslimina qadiman wa hadisan abinda suka tafi wa huwa imraru haka ma ja'at min gairi takayifin wala tashbihin wala ta'ilin zaka wuce wannan ayar ne ba tare da ka ce kai zaka ce summa stawa al arshi sannan ubangiji ya daidaita a bisa al'arshi ne daidaitin ne dace da shi kaka ce yaya kaif kenan wala tashbihin kada ka kamanta daidaitan dan ce ma Allah ya daidaita kai kuma kai tsammanin daidaito ne irin naka wala taɗe, ba kuma tare da ka kore ba ka ɓata ka ce ba wani daidaito da yan bid'a suke kun gane <clears throat> wa zahirul mutabadir ila mushabbihi na manfiyun anila ibn kasir ce, wato abinda ke kwakawa kwakwalwar yan bid'a sune mushabbihina korarre ne ga Allah duk abin da zai zo kwakwalwar ka suranta shi na ce Allah ya daidaita to korarre ne ga Allah mun gane la yashbihu shay'un min khalqi ba wani abu da ke kama a cikin halittunsa da shi babu Allah Allah saura kuma halittu ne ya halitta laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ba wani abu da ya kama da shi Allah sannan shi mai ji ne ko mai gani ne al'amru kamar da ya da'imma duk suka ce irin suna yan bin hamad irin su al irin shekul bukhari da sauransu dukkan su sun tafi akan haka ake karanta wannan aya ar-rahman ko da wani aka ce ar-rahmanul arshi tawa ana aka ce sun martawa alal arshi sannan ya daidaita bisa al'arshi irin daidaitan da ya dace da shi shi yasa karkace za ka yi wata fassara ta daban ba wannan ba duk magabatan nan haka suka tafi haka mu ma ya kamata mu tafi sai ka ce yugo shi lailan nahara ko eh ya Laila lailan nahara Allah yana sanya dare ya rufe ni. shi yasa za ka ga amma laila na saba, an yi ma nahara saba"? waye ne fa'ilin shi ne Allah ya ƙushi Allahun laila wa nahar Allah shi ke sanya dare ya taho sai zo ya rufe ni. kun gane shi kuma yinin shi ma haka kamar yadda ya zo a wata ayar wa ayatul lakumul lailu naslakhu minhu nahara fa idahu muzlimun eh daga cikin ayoyin Allah shine dare haka zaka ga wato naslahu minhu nahar sai a zare yini daga cikin dare yanzu ga mu muna ci ko anjima za a zare yini kawai ana zare shi shikenan sai ka ga fa'iza musulmun kawai sai mu mu cikin duhu dare ya zuke nan wa shamsu ta jiri li mustaƙarin laha zalika takadirul azizul alim haka rana take tafiya zuwa matabbatar ta wato ainihin Allah ya ce wannan ƙaddarawa ce ta mabuwayi ga Garba. da masani wal kamara ƙaddarnahu manazila hatta ada kal urjunil qadim haka nan wata shi ma muka ƙaddara masa masaukai na shi har ada kal urjunil qadim ya fara ɗan siriri zirit sannan ya ta girma ya ta girma kuma ya fa sake raguwa har sake kuma ɗan siriri kamar irin tsumangiyar dabino wannan yadda take ita ce al kun gane lashams yambaji laha an tudrika wala al-laylu sabiqun nahar rana ba ta kamata a ce ta je ta riski wata ba hakanan shi ma dare ba zai shi ya riski ni ba wa kullum fi falakin yasbahun kowane a falakin sa yake ninkaya kowane na rana daban na wata daban na wuni daban na dare daban kowane haka Allah ya tsara masu ba sa saba ma juna wannan aya tana nuna mana rububiyya ta ubangiji wanda ƙarshe take tabbatar madada uluhiyya ta shi shi yasa sai aka ce me bayan an ce wato ainihin wa shamsa wal qamara juma masu musakharatin da amri dare a rana da wata da taurari dukkan su horarri ne da Al'amura a nan shi ne a tadbir Allah shi ke gudanar da su ba wanda yake sai shi ku duba tun da suke baka taba ji an ce ba rana yau ba wata yau ba taurari ba tun da Allah ya duniyar nan to sai aka ce ala ku saurara lahul khalqu wal amru halitta dai tashi ce gudanar da halitta ma tashi ce ba wanda ke masa eh kaga nan duniya za a yi abu amma a gudanar da shi kuma sai dai wani ko sai aka ce tabarakallahu barkan Allah su tabbata gare shi sun tabbata sun yawaita shine rabbul alamin ubangijin halittu wanda kuma shi kadai ake bauta ma don ka yadda da wannan wajibi ne ka yadda da kuma rububiya tashi kun gane da kyau shi yasa yazo cikin ma'thur marfu'an ana ce Allahumma lakal mulku kulli walakal hamdu kulli ko ko walakal hamdu kullu ne ko Allahumma lakal hamdu kullu walakal hamdu kullu wa ilayka yurja'u al-amru kullu as'aluka min al-khairi kulli wa a'udhu bika min ash-sharri kulli wannan ya inganta asar ne ingantacce wanda ya zo can a baya wajen suratul tafsiri na suratul fatiha wanda aka karanto shi a cikin wannan tafsiri na ibn kasir a nuna dai lokaci na ga ya cika yanzu ko wannan za mu tsaya abin da na karanta daidai Allah ya mana tare a ladan abin da ne kuskure Allah ya gafarta halin da muke ciki Allah ya yi masu taimaka ma addini da dukiyarsu da lokacinsu da mulkinsu da iliminsu da komai Allah ka ba su lada Allah ka sa a wanda suke taimaka wannan karatu yake isa ga wanda ba su zo inda yake ba Allah ka ba su lada Allah ka sa masu a nizani wanda duk suke taimakawa su ɗauka su ma su hasa gyara a kai ga rediyon su ma su sa diddai addu'a Allah ya sa kowa wato Allah ya ba kowa lada Allah ya sa mu kowa a nizanin sa yanayi da muke ciki na wannan yanayi Allah ka yayi mana Allah ka kawo mana sauki Allah ka ba mu lafiya Allah ka kare mu da lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk